gwamnatin jihar lagos tare da haɗin kan jami'an tsaro na ƙoƙarin ganin an kubutar da 'yan matan nan guda uku da wasu 'yan bindiga suka sace a wata makaranta ta kwana da ke garin ikorodu a nan lagos kwanaki uku kenan dai da sace wa'annan 'yan mata guda uku da ke karatu a wata makarantar mission mai suna babinta macaulay junior secondary school da ke ikorodu yanzu haka dai masu garkuwa da 'yan matan sun ce suna bukatan kuɗin fansa naira miliyan 200 daga hannun iyaye da kuma hukumar makarantar mataimakin sufeto janar 'yan sandan najeriya bala hassan ya yi mani karin haske game da halin da ake ciki da kuma matakan da jami'an tsaro suke ɗauka na kubutar da wayannan 'yan makaranta guda uku da aka sace eh, insha Allah da daga man da na alkawari za a gano su insha Allah za a gano su ba da zai ba muna na to ana kan wannan ne wanda ya tashi to ga dole ne ya hankali ya ragu, amma da insha Allah kuma shi na koma ofis zai ci gaba da duba da za a gano yaran nan tabbata cewa sun zo cikin ƙoshin tafiya. To an ce wanda suka sace sun buƙaci a biya su wasu kuɗi miliyoyi. Eh haka, eh sun nemi kuɗi da yawa kuma to amma kasan makaranta ce makaranta kuma ta addini to ina za su samu irin wannan kuɗi. cewa da an sake su lami lafiya sace wayannan 'yan makaranta guda uku ya zo ne ana 'yan kwanaki kaɗan da cika shekara biyu da sace wasu 'yan matan makaranta a garin chibok da ke jihar borno wanda 'yan ƙungiyar boko haram suka yi abinda kuma har yanzu ake ci gaba da neman su ruwa a jallo baban ya ci firamare amurka daga Legas.